شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة ساتية تلاربا تقص جوة رمضان الشكرة تدبو إيد العليه أود أربعين دبقي هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مصر ومدينة wanda ya daidai da 25 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga masallacin bani plaza usman ibn affan wanda ke wuce ju a cikin birnin abuja a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma ga iyaye mata a yau insha Allah za mu darasi na shida in ba manta ba ko kafin fara karatu muna da tambaya guda ɗaya mai tambaya ce ko ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan daraja amin Allah ya kare mu baki ɗaya ta ce mace ce mijinta ya sake ta yayin faɗar sakin sai ya ce na sake ki sau biyu shin malam zaman biyun yake yi ko dai ɗaya ke saki ɗaya ne idan miji ya ce na saki matata to yanzu saki ɗaya ya ɗauko to kuma in bai ce na dawo da ita ba ko sau miliyan ya sake cewa na sake ki duk dai waccan kalmar ƙwaya ɗaya yake ta nanatawa domin a lokacin da ya saki na biyu to ai a lokacin kuma daman ya sake ta ba matarsa ba ce kuma bai ce ya dawo da ita ba idan kana so ka saki matar sama da ɗaya to sai ka ce na sake ki ɗaya kenan sai kuma ka ce na dawo da ke to yanzu ta sake zama matarka amma da saki ɗaya sai ka sake cewa na sake ki to sannan na biyu kenan amma na sake ki na sake ki na sake ki ko sau miliyan ne saki ɗaya ne Allah ya samu dace a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da biyar da aka yau za mu tashi farkon aya ta saba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya yau za mu tashi da tarihi ko kissar annabi nuhu alaihi salam fadin allah wa nuhan idna da min qablu wa lutan ne na'am kenan za mu tashi farkon aya ta saba'in da hudu wa lutan atainahu hukman wa ilma me allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم فاسقين الله يقول ولوطا abin nufi kuma ka ambata musu labarin annabi lo ai wa zukur lutan ka baya ka gaya musu labarin annabi lut shi ma a cikin labarin annabi lut akwai darussa mafi girman darasin da za mu ɗauka cikin tarihin annabi lutu alaihi salatu wassalam guda biyu ne zuwa uku darasi na farko shine makomar duk matar da take cin amanan mijinta yana ƙoƙarin gina tarbiyya ita kuma tana ƙoƙarin rusawa sawa'an tarbiyyar nan ta 'ya'yansu ce ko ta wasu ƴan uwansa ne ko ta wasu ƙannansa ne kai ko ta mawaye wanda Allah ya danka masa amanar ya kula da su da ka ita mace ta gari duk lokacin da mijinta yake wani aiki na alkhairi karfafa gwiwarsa take yi goyon bayansa take yi ba ta koye masa dukkanin wani abu wanda ta san ba zai so ba saboda wai kada ya faɗa irin abin da za ka ga waɗansu mata suna yi yaro ya kama hanyar lalacewa amma ai ta nuku-nuku ana koyewa kada babansa ya sani kuma karshe sai abin ya lalace dole dole kuma baban zai sani to irin wannan ana sa a matsayin cin amana sau da dama mu mukan ɗauki cin amana kawai in an ce cin amana a aure shine mace tana da miji kuma tana bin mazan banza a waje wannan ba shi kaɗai ne cin amana aure ba cin amana aure zagon ƙasa ga miji yana ƙoƙarin gina tarbiyyar ƴaƴa ke kuma kina rusawa ya hana su yi kaza ke kuma kina ba su dama su yi idan baya ne wannan cin amana ce ba karama ba za mu ga makomar mace mai cin amana irin wannan a kissar annabi lo matar annabi lo ta ci amanarsa ta rusa tarbiyyar al'ummarsa a lokacin da shi yake ci ƙoƙarin ya gyara masa tarbiyya ta yi ta masa zagon ƙasa to ke ma ko da ake mijinki wani shugaba ne a waje ya kafa wata doka kila a ofis sani ne kila basarake ne a masarautar ne a rinka zuwa ana kamun kafa da ke kila ma ana baki wani abin duniya kina kokarin tausarsa don a saba doka a saba ka'ida to wani biyu yana daga cikin abin da za mu koya a wannan kissa abu na biyu mummunar makoma ta duk wanda aka yi musu wa'azi suka kiji Allah subhanahu wata'ala baya kare dukkanin wani wanda aka masa wa'azi ya kiyaci ƙarshensa sa ba zai yi kyau ba ko da a ce karshen sa bai zamo halakarwa ta gaba ɗaya ba irin wacce aka yi wa mutanen da suka shuɗe ga amma sani dai ba za ta ci banza ba Allah ba zai ƙyale ka ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh inna inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhas fihi al-absar Allah ke karka taɓa tsammanin Allah ya na ne gabaran abin da azzalumai suke aikatawa a'a yana kyale su ne zuwa wata rana da in ya tashi kama su to ba za su ji da daɗi ba shi yasa manzo Allah ce inna Allah la yuli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu sai karanto fadin Allah wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha al qura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid Allah yana kyale azzalimi ba dan ya rabu da shi duka ba sai dan ya daga masa kafa in yana da rabon shari'a ya shiri in ko bai shiri ba to duk ranar da Allah ya tashi kama shi ba zai ji da dadi ba shine abin da Bahaushe yake cewa rana ɗaya ta barawo a rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa lutan ka ambata masa labarin annabi lut alaihi salatu wassalam kalmar lut lakabinsa ne amma yana da suna na yanka kamar yadda malamai suka faɗa waɗansu malaman sun ce sunansa shine abdul gaffar to amma dai an fi saninsa da lut waɗansu malaman sun faɗi wani suna ba wannan ba sunan mahaifinsa shine haran shi kuma haran ɗan aza kaga kenan mahaifin annabi lutu kamar yadda muka faɗa ɗan uwan annabi ibrahim ne domin shi ma ibrahim ibnu aza shi kuma haran ibnu aza da aka lutu ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne annabi ibrahim kawu ne ankul ne na annabi lo ibn kasir ya ce kana kada amana bi ibrahim annabi lo ya yayi zamani da annabi ibrahim kuma yayi imani da shi shi yasa ayar baya Allah yake wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati halin fiha lil alamin wattaba'ahu kuma annabi lutu ya ba annabi ibrahim wa ma ma'ahu sun hijira tare ne Allah yake fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirin ila lodi ya yi imani da ibrahim kuma ya ce ni ma zan yi hijira zuwa wajen ubangiji na fa'atahu allahu hukuman na ilma allah ya bashi annabta kuma ya bashi yalwar ilimi wa auha ilayhi ya masa wahayi wa na biyan ya sanya shi ya zama annabi wa ba'afahu ila sadum allah ya aika shi zuwa wani gari da ake kira da suna sadum wanda yau a ƙasar jordan garin yake wa a amaliha da sauran ƙauyukan garin wa kalafuhu suka saba masa wa kazzabuhu suka karyata shi fa ahlakahumullah a ƙarshe sai Allah ya halakar da su wa dammara alaihim ya kifar da su kama qaffa kamar yadda ya bamu labari kama qaffa khabarahum fi ghayri ma mawdi'in min kitabihi al kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin a wajaje da dama cikin alqur'ani to da haka anan dai Allah madaukin sarki ce wa lutsan lallai da kuma annabi lutu shi ma ka faɗi labarinsa ai wadhkur li qaumika lutan ko wadhkur fil kitabi lutan atainahu hukuman wa ilma mun bashi hukunci anan malamai suka ce hukunci shine annabta an gane ko da ka mun bashi hukunci wa ilman kuma mun bashi ilimi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith mun tsiratar da shi daga alqaryan nan da take aikata ayyuka miyagu marasa kyau kalmar khaba'is jam'i ne na khabir khabir duk wani abu mara kyau to suna aikata abubuwa marasa kyau kaga ba ma ɗaya ba kenan abubuwan suna da yawa domin khaba'is sun jam'i ne akan ce khaba'is ana nufin dukkan wani abu kazanta mara kyau to sannan akan ce khaba'is ana nufin mazajen aljanu da kuma matayensu Shi ne Allah subhanahu wataala eh, shine manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da mu addu'a in za mu shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga mazajen aljanu da kuma matayen su khubuth jam'u khabith khaba'ith jam'u Khabisa khubuth jam'i ne na khabith khabith ana nufin namijin aljani da aka khubuth mazaje khaba'ith jam'i ne na khabitha khabitha ana nufin ta macen aljani na'am sannan akan ce kaba'i ana nufin mutanen banza ko maganganun banza an gane ko shi ne Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun to da ka dai ubangiji ya ce innahum su mutanen annabi lutu allati kanat ta'malu khaba'ith garin mutanen annabi ludu gari ne da ake aikata miyagun laifuffuka to a nan miyagun laifuffukan ba a faɗe su ba amma dai an ce miyagu to amma a wasu ayoyin allah subhanahu wata'ala ya faɗi miyagun laifuffukan ya ambaci sunansu daga ciki akwai luwaɗi namiji yana neman namiji nema irin na sha'awa na biyan bukata a madadin ya mace to sannan kuma gashi suna fashi da makami sannan kuma gashi suna taruwa a majalisarsu daba-daba ta hira ko ka ce club-club suna aikata ayyuka marasa kyau shine innakum lata'atuna rijala Wata taqta'una Sabila, wata wa Fina fi najikumul munkara kuna zaikewa 'ya'ya maza ta fuskar sha'awa a madadin 'ya'ya mata wata taqta'una sabila kuna tara hanya wata atuna fi nadikumul munkara kuma kuna aikata abin da bai da kyau a kulab kulab ɗanku waɗannan su aka dunkule sai aka ce kaba'i a wata ayar Allah yake waludan iz qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun to daka dai wannan shine kaba'i ubangiji yace innahum lalle su mutanen binnin jordan mutanen sadumu kanu sun kasance kaumar su'in ko kaumar sau'in ma'ana miyagun mutane ba mutanen arziki ba fasiki na kuma sun kasance fasikai ubangiji maɗaukacin sarki ce to mun tsiratar da annabi lutu daga sharrin su shine wa na hum min al da allati na ta'malu al to yadda Allah subhanahu ta'ala ya koyar ya tsiratar da su ya labarta mana abin a dunkule a ayoyin cikin suratul hud ubangiji subhanahu wata'ala yake falamma walamma ja'a rusuluna lutan fi abihim yayin da mala'iku suka zo wa annabi lutu sai hankalinsa ya tashi ransa bai masa daɗi ba domin shi annabi lutu saboda ya san al'adar mutanen garinsa ta yi wa maza fyaɗe ta ƙarfin tuwo da haka lutu baya son ma bako ya zo gidansa idan za ka je gidan annabi lutu to yakan ce maka ka zo cikin dare lokacin sun yi bacci ba wanda zai sani domin yadda suka yi shine suna zazzaune a kan hanya duk gefen gidan annabi lutu sai suka mai da shi wajen zaman hirarsu duk wanda ya shigo gidan annabi lutu suna ganin wa ya shigo kai idan ma mutum ya shigo ba su sani ba to ita kuma matar gidan ta ne musu wani sainin su gane cewa a gidansu an yi baki sainin din cikinsu akwai yaudara kwarai da gaske idan da daddare ba ko ya zo ba wanda ya sani to sai ta tashi kamar za ta yi wa bakon girki nan ko ba girki take ba wani sainin take mutanen su gane sai ta kunna wuta to su kuma da sun ga hasken wuta a cikin gidan lokacin sun san an yi baki sai su idan kuma da rana ne bako ya shigo ba su sani ba to idan ta zo bayan sun gaisa da bako sai ta je ta haɗa wuta amma sai ta ki bari wutar ta kama sai ta bar ta kai hayaki to su kuma da rana in suka ga hayaki yana fita tunda ita wuta da rana za a fi ganin ta a da daddare sai za a fi ganin hasken ta da rana ba za a ga hasken wuta ba tunda akwai hasken rana amma shi kuma hayaki da rana za a gane to da da rana in suka ga hayaki yana tashi daga gidan annabi lutu sun san an yi bako da ka sai su afko inda daddare ne suka ga haske to sun san an yi bako sai su faɗo to shi kuma lutsi mijinta idan ya ga haka sai ya ɗauka aina ta kirki ce tana yi wa bakinsa ne hidima nan ku saƙo take isarwa waɗancan fasakan mutane cewa ku zo gidanmu akwai baki to shi yasa annabi lutsu har baya son ma ya yi baƙo saboda ya san munanan ɗabi'un mutanensa na yadda suke kunyatar da shi a gaban baki to shine Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari walamma ja'at rusuluna lutan yayin da mala'ikun da za su halakar da mutanen garin ma suka zo a sifan mazaje samari kyawawa suka zo da tsakar rana ko da gab da magariba su yi abin sai annabi lubi ya ji ba daɗi hankalinsa ya tashi a madadin sun kai ba ko kai farin ciki kawai sai aka garanta a bace wa za ka bihin zar'an zuciyarsa ta yi kunci wa kala haza yawmin ya ce kai wannan rana ba daɗi a gare ni wannan rana ce mai wahalar sha'ani an gane ko to shine waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai. Allah ya ce sai ga ku mutanen nasa sun zo suna turere ne sai sun shiga gidan sun je sun kama bakin wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ya ce da mun tinkin mutanen banza ne wannan mummunar dabi'a ta neman maza homosexual suna aikata ta to shine waja'ahu qaumuhu Wa min qablu kanu ya'maluna qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna afhar lakum sai annabi Lut ya ce ya ku mutane na ga ƴaƴana mata su ne Allah ya halatta muku domin annabi Lut yana da ƴaƴa mata biyu shi bai taba haihuwa ɗa namiji ba ƴaƴansa duka mata ne shi ne ce ya qaumi ha'ula bi na hunna aqhar lakum ga ƴaƴana mata su Allah ya halitta muku idan kuna son su ku zo mi magana ta aure ku biya sadakin aura muku ولا تخذوني في ضيفي هؤلاء بناتهن أطهر فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي وجزء رن الله كركم يتدني أقبان باكينا أليس منكم رجل رشيد ينزقوا أشكمكم بابا نطاق إيمي حنكلي وأن ذي مكفأة وقانا وأن عبد لكم كبالي بني قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق sai suka ce ai ka san mu ba mu damu da 'ya'yanka mata ba mu mata ba su ne a gabanmu ba mana su dai sai dai maza wa innaka lata'lamu ma nurid kuma ka san abin da muke nufi da su qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid yace wallahi yau da a ce ina da karfin da zan yi maganin ku ko akwai mutanen da zan je in nemi taimakon su ta fuskar karfin soja su taya ni in murkushe ku wallahi da aikin gama ya gama ma'ana annabi ludu ya kai karshe wajen fusata to a nan ne bakin suna kallon su ba su san bakin ba mutane ba ne mala'iku ne a sufan mutane da aka fi suka ce ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilai hmm. suka ce lutu kwantar da hankalin ka, mu bakin ka ne hmm. Allah ne ya aiko mu duk wannan turere ne yadda kaga suna yi ba za su iya zuwa inda muke ba ma shine a wani kaulin malaman tarihi suka ce da na gaba daga cikin su ya dage sai ya matso inda bakin suke yana matsowa kawai da mala'ika ya ɗauki hannu ya shafi fuskarsa sai fuskar ta zama kamar keya idan da bakin da hancin duk ya shafe to daga nan ne suka san waɗannan bakin ba irin sauran baki ba ne na kullum da haka mala'ikun nan suka gaya wa annabi lutu mu fa ba mutane ba ne mu aiko mu aka yi mu zo wajenka kuma mun zo ne daman dan mu yi operation na halakar da su kuma an gaya mana daman za su yi a gaban idan mu dan mu daɗa tabbatarwa to shine daga nan sai annabi lutu ya samu kwanciyar hankali tunda ya ji cewa bakin ba mutane ba ne? kuma waɗannan mutanen abinda da suke yi na kunyatar da shi da fasikanci yau shine karshen su deadline din su ya cika to sai annabi lutu hankalinsa ya kwanta to shine suka ce fasiri bi ka bi qit'in in minan layl ubangiji ya ce mu gaya maka ka kwashe iyalanka da dare ya fara ja ku fita ku bar gari. wala yaltafid minkum ahadun kuma idan kuka tafi kuna tafiya ko kun ji garin ana rugugin bama bamai suna sauka kada wanda ya juyo daga cikin ku to anan ne malamai suka ce duk lokacin da wani abu yake faruwa mara kyau bai kamata ka je kallo ba hmm. annabi nudu lokacin da za a halakar da mutanensa Allah hana shi kallo yayi hmm. amma yanzu ɗan zamani za ka ga bom yana ci ana yin video coverage wasu suna haɗari ana video coverage ana ɗauka da wayoyi wani ma zai mutu fa yana shure-shure na mutuwa amma ana masa bidiyo an zo makabarta inda ya kamata kowa shiga taitayinsa amma ana bidiyo ana ɗaukar hoton kabari to wannan duk yana nuna abubuwan da ya kamata mu ɗauke su da mahimmanci duk mun mai da su wasa-wasa shi ne Allah ya ce da annabi ludu ta harshen mala'iku wala yaltafit minkum ahadun kada wani daga cikinku ya waiwayo da kai da 'ya'yanka mata biyu da kuma ita kanta matar taka to amma sai mala'iku suka ce da shi illam ra'ataka mun san matarka za ta juyo saboda ita bakin su ɗaya da mutanen da haka idan ta ga wani abu yana faruwa da su za ta so ta juyo ta ga ko za ta iya kai musu ɗauki to fa idan ta juyo innahu musibuha ma asabahu duk abin da za a yi musu sai ya shafe ta to shi shine anan sai annabi lut ya ce alaysa inna kuma subh suka ce kuma lokacin da za a yi wannan aikin na ƙarshe shine zuwa asuba kafin asuba ta yi an gama shine sai annabi lut ya ce alai alaysa subh bi qarib ai asuba ta yi kusa ma'ana kamar yana tausayawa a wani kaulin mala'iku suka ce alaysa subh bi qarib kuma asuba ba kusa bace duk wannan abin da muka gaya maka za mu yi shi mu gama kafin asuba ta yi cikin dare ya ishe mu to shine annabi lut ya kama tafiya shi da matarsa da ƴaƴansa mata guda biyu suna ta tafiya suna tsaka da tafiya kawai sai suka fara jin gari ya dime rugugugugugugu abubuwa suna fashewa shine Allah yake falamma jaa amruna yayin da zamu tseratar da shi ludin su kuma mu gama da su ja'alna aliyaha fafilaha sai muka sa mala'ika jibrilu da fuka-fukansa guda 600 sai ya dauki garin gaba ɗaya da fuka-fiki kwaya ɗaya ya ɗaga su da su da bishiyoyinsu da gonakinsu da gidajensu da timakansu da awakansu da komai sai da ya kai su kusa da sama ta ɗaya sai da ya zama mala'ikun sama ta ɗaya suna jin ƙarar kajin mutanen garin annabi lutu sannan Allah ya ce kifo da su sai aka juyo da su sai aka zo aka kifa su shi shine ja'alna aliha safilaha sannan ubangiji ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min Fijji. sai muka yi musu ruwan duwatsu na gidan wuta kamar yadda a suratul hadab yake tarmihim bi hijaratin suratul fil kai tarmihin bi hijaratin min sijji to nan ma fa amtarna alaiha aw yanjan alaihim hijaratan min sijji lalace musawwamatan inda rabbik waɗannan duwatsu na gidan wuta daman suna da alamomi Allah ya tanade su ga abin da za a yi to sai Allah ya ce wa ma hiya min mandudin musawwamatan inda rabbik ashiriye a tsare masu alamomi daga wajen ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id sai Allah ya ce to ku sani duk wani azzalimi da yayin irin wannan aikin irin wannan azabar ba a nesa take da shi ba haka duk mutumin da ayyuka yake luwadi ko mace da take neman mace yar uwarta sai kowane irin aiki na fasikanci mutum yake aikatawa ya sani Allah yana kusa da shi ma'ana idan ma ka ga yau Allah bai kama ka ba ba kyalin kai ba tara ka yake idan kana da rabon shirya ka tuba kafin azaba ta sauka amma idan ka ji wallahi duk ranar da Allah ya nufo ka da azaba to kuma sai ka zama abin tausayi kuma babu wanda zai tausaya maka to wannan shine yadda Allah ya bada labarin yadda ya tsiratar da annabi Lut din to amma anan ya bada labarin ba kawai sai ya ce wa najjaynahu mun tsiratar da shi to amma wancan dogon labarin shine yadda tsiratar wata kasance wata matar ta sa tana yin waiwaye ita ma sai mala'iku suka kama ta suka jefa ta a gari da aka hadda ita aka kifa a cikin ƙasa garin aka binne su da ƙasa kuma aka bi da duwatsun gidan wuta aka rufe to wajen shine wanda har yanzu yana nan a ƙasar jordan inda ake kira da dead sea albaharul mayyit wani ruwa ne wanda ba wani abu da yake iya rayuwa a wajen allah ya tsine wajen ya lalata wajen kuma ya aje shi ya zama aya ba wani abu da yake iya rayuwa a wajen ba wani abu da yake giftawa ko ta sama a wajen shine Allah yace da mutanen Makka wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qilun ai kuna wucewa ta gefen garin Ludu kuna ganin yadda muka mai da garin mun shafe shi mun mai da shi tarihi to sannan kuma waje ne wanda yake doyi Allah ya jarabce su da doyi shi yasa malamai suka ce zai wahala mutum kaga yana aikata alfasha irin ta mutanen annabi lutu luwadi ko mace tana neman mace ba sai Allah ya jirabce su da wani doyi wani wari duk wankan mutum duk fesa turarensa idan ya zo kusa da kai sai ta ji ba daidai yake ba to da haka wannan yana daga cikin azabar da Allah subhanahu wataala ya musu kuma ita wannan mata ta annabi lut tun a duniya Allah ya ce yar wuta ce shine Allah ya ce wa daraballahu masalan lil daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'atan nuhin wa كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين to da ta abinda wannan yake nunawa duk alhedis din nagartan miji idan ka bata zama ta ba in an je lahira sai ya shiga aljanna ita ta shiga wuta ko da mijinki annabi ne in baki ba Allah ba a lahira shi sai a sashi aljanna ke a sarki a wuta kamar yadda kuma duk nagartan mace idan mijinta fandarare ne in an je lahira shi sai a sa shi a wuta ita a sa ta aljanna kamar yadda Allah ya haka ga matar fir'auna ita ga ta mutune kirki amma mijinta fandararre da haka a lahira ita za ta shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta to abin da wannan yake nunawa idan Allah ya jarabce ki da miji fandararre kan ki ce bari ki biye masa to ai mijina ne ai shi yasa ni a'a idan kika iya kokarin ki wajen ki ga ya gyaru ya ki gyaruwa to ke kama hanyar ibada in an je lahira sai Allah ya raba ku shi a masa hisabi irin nasa sai a miki hisabi irin naki da aka maganar idan kai mutumin kirki ne dole duk wanda yake tattare da kai sai ya zama mutumin kirki ba gaskiya ba ne kowa da irin jarrabawarsa kuma mutanen kwarai sau da dama akan jarabce su da kararrun mata da haka ba kai ne farau ba in ma yau Allah ya jarabce ka jarabawa irin ta mace ya zama matarka ba mutum ne kirki ba annaba ma an jarabce su kamar yadda akan jarabci mutumin kirki da 'ya'ya marasa kirki ba wai don gazawarsa ta fuskar tarbiyya ba an jarabci annabi nuhu kamar yadda akan jarabci ɗa na gari da iyayen da ba na gari ba an jarabci annabi ibrahim to duk waɗannan tarihin da muke karantawa ƙur'ani dan su zame mana darasi ne kuma an jarabci macen kirki da namijin banza matar fir'auna da mijinta sai Allah ya ce mai wa'ada sallahu fi Allah ce wa a adkhalnahu mun shigar da shi annabi ludu fi rahmatina cikin rahamanmu rahama nan wasu malamai sun fassara aljanna mun sanya shi cikin aljanna wadansu malamai suka ce a'a mun sanya shi cikin annabawa rahama shi shine annabta فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما رحمة بمعنى نبوة ولا كرامة منا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون فذاك وأدخلناهم في رحمتنا من شقد رحم مو إنه للشيء النبي لوط من الصالحين كان أن النبوة ثلاثة ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين الله يقول ونوحا أي واذكر نوحا هو اذكر في الكتاب نوحا للي باقي لابارن النبي نوح ما shi ma labarinsa akwai darussa masu tarin yawa akwai abubuwan da ɗan adam za su amfana da shi a yau cikin al'ummarka shi annabi nuhu shine farkon manzon da Allah ya fara aiko wa duniya Mana mai wa'azi annabi nuhu shine farko cikin annabawa domin kafinsa ba mutane ba sa yin abin da za a yi musu wa'azi kowa yana yin abin da ya dace ne kafinsa duk mutane akan tauhidi suke duk mutane akan ayyukan kwarai suke to sai da mutane suka fara lalacewa suka fara sauka daga tauhidi suka fara bin abubuwa na sabo da san zuciya da shirka to shi ne sai Allah ya fara turo annabi nuhu kuma annabi nuhu shi ya fi kowane annabi tsawon rai a duniya domin iya shekarunsa na azi kadai yayi dubu ba hamsin abdullahi dan abu zai ce ba mu san kafin ya fara wa'azi kuma shekara nawa ya ba amma iya shekarun wa'azi kadai sai dai shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin kenan shine Allah ya ce wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa asabahum tufan wa hum annabi nuhu yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi gashi ya ɗau lokaci yana wa'azi amma kuma wanda suka bi shi kadan ne ba su da yawa shine Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai yan kadan to sannan yana daga cikin jarabawar da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da ita Allah ya ba shi fantararen ɗa wana da nuhu nibinahu wa kana fi ya bunayyar kan ma'ana wa da ta kuma alkafiri ƙala sa'awi ila jabalin ya afi wani min alma ƙala la a tumar yawon min amurin illa marrahim wa bai nan malmai da fakkani min almubarafi da ka dai a ƙarshe annabi nuhu saboda tausayi irin na uba duk da ɗan naka yana cikin wanda ruwan tufa ne ya cinye ya zo ne wa allah magiya wa na da nuhu rabba wa faƙala rabbi inna bini من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين yana daga cikin abin da za mu ɗauka na darasi a cikin tarihin annabi nuhu malamai suka ce shi ne abulbariyati asani ko abulbashariyati asani nuhu shi ne uban yan adam na biyu adamu shi ne uban yan adam na farko to bayan annabi adamu ya shuɗe zuwa zamanin annabi nuhu to allah ya halakar da duniya duka sai daga baya allah maɗaukin sarki ya sake kawo wani uban ya sake haifan mutane suka sake dawowa to wannan uban da allah ya kawo ya sake hayayyafa a karo na biyu shine annabi nuhu sadaka shine ake ce da shi uban mutane na biyu adamu shine uban mutane na farko to sannan annabi nuhu yana daga cikin abin da ya kawo wa duniya na ci gaba kimiyya da fasaha kere-kere domin nuhu shi ya fara kera jirgin ruwa a duniya jirgin ruwan farko na duniya da aka yi nuhu ne ya kera shi wa auhaina ilaihi an nadil fulka bi a'yunina wa auhaina to ne Allah madaukakin sarki ce wa na fulka wa ma marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru kala in taskaru min na fa'in nasaru minkum kama taskaru da annabi nuhu shi ya fara kera-kera a duniya kuma daga nasa ne mutane suke suka ci gaba da kwaikwayo an gane ko wa ayatan lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki al mashhun wa ja'alna lahum min mithlihi ma yarkabu Allah ce bai ishe su abin lura ba mu muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa ana nufin jirgin ruwan da annabi nuhu ya kera wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabu kuma daga nan ne muka rinka halitta musu abin da suke hawa ma'ana daga nan aka samu kimiyya da fasaha ta kere-kere to wannan da ma wasu su za mu ɗauki darasi a cikin tarihin annabi nuhu sannan shi ma kamar yadda muka sani Allah ya jarabce shi da fandarariyar mace yana da cin abin da ya wahalar da shi a rayuwa ɗansa fantararri da kuma matarsa wacce ita ma fantararriya to shi ne Allah ce a ba mu labarin annabi nuhu izina da lokacin da ya roƙi Allah bayan ya gama duk abin da zai yi mutanensa sun kisa imani da shi ya ɗau tsawon lokaci ne musu wa'azi amma sun kisa amsa to shi ne sai ya musu mummunan addu'a a wani wajen Allah ya ce fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah ni mutanen nan sun gallabe ni sun fi ƙarfi na ka taimake ni shine Allah ya ce fa sama abwaabas samaa'i mun munhamir sai muka buɗe ƙofofin sama suna zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya wa fajjarnal arda uyunan haka nan mare-mari na ƙasa idaniyar ruwa ta ƙasa ita ma muka bubbuɗe ta falta kalma'u ala amrin kad qudir sai ruwa ya haɗu ta sama da ta ƙasa kamar yadda aka ƙaddara. fa alamalnahu ala zati alwahin wa dusur shi kuma sai muka dauke shi akan ma'abociyar alluna da kusoshi shine jirgin ruwan da ya kera kenan a wata ayar kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara annabi nuhu yayi wa mutanansa mummunan addu'a yace ya ubangiji karka bar daidai da mutum daya a bayan kasa kalmar dayyara ai sakinu da sakinatu tuddari kar ka bar ko da tsohuwa kwaya daya irin wacce take zaune giji din nan ba ta iya zuwa ko ina saboda tsufa Allah kar ka bar ko irin wannan a cikin su innaka in tabarhum domin idan ka bar su yudillu ibadaka za su ci gaba da fitar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su taba haifa ba sai da fajiri sai da kafiri saboda alamomin su sun nuna haka to shine ma'anar izina da min lokacin da yi addu'a mummuna akan mutanensa min qabl tun kafin zuwan annabi Ibrahim da kuma zuwan annabi Lut ubangiji ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa fanajjaynahu muka tseratar da shi annabi Nuhu wa ahlihi da iyalansa wanda suka yi imani da shi min al-karbi daga azaba mai girma ko bakin ciki mai girma to bakin ciki mai girma anan shine ruwan tufana ubangiji ya ce wa nasarnahu sai muka taimake shi min alqaumin ladina kazzabu bi ayatina ay ana alqaumin ladina kazzabu bi ayatina akan mutanen da suka karyata ayoyin mu innahum lallai su kano sun kasance kauma sautin miyagun mutane ne fa aka raƙanahum ajma'in da aka sai muka dilmiyar da su a cikin ruwa baki ɗayansu ba mu rage kowa ba to sannan shi ma yadda Allah subhanahu ta'ala ya tseratar da shi shine ya gaya masa cewa yi jirgin ruwa kuma zai ga alamar lokacin da za a hau jirgin ruwa alamar shine idan ya ga ruwa eh, eh, tanderu mana wajen da ake gasa gurasa ko wajen da ake tuya kosai murhu kenan ko kuma kaskon suya idan kaga ya fara bulbular da ruwa to alamar lokacin hawan ka jirgi ya hau yayi shine hatta idza fara tanuru hatta idza ja amurna wa fara tanuru qul nahmil fiha min kullin زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا إتقان sannan da ya zo zai hau jirgin ruwan Allah ya sa shi ya ɗauki kowace halitta namiji da mace don su zama samfil ya ɗauki kare ya ɗauki karya ya ɗauki jaki ya ɗauki aura aura ta mijin ta macen jaki kenan ba a cewa jaka hmm. a hausa mai kyau aura ita ce ta macen jaki ya ɗauki jaki ya ɗauki aura ya ɗauki raƙumi ya ɗauki taguwa ya ɗauki sa ya ɗauki saniya kowace halitta sai da ya ɗauki ɗaya namiji ɗaya mace to sannan kuma ɗan kaɗan ɗin da suka yi imani tare da shi a wani ƙaunin an ce mutum saba'in a wani ƙaunin an ce ɗari bakwai a wani ƙaunin an ce mutum bakwai ne ma sai suka hau tare sannan Allah ya ce wa qalar kabu fiha majriha wa mursaha sai muka ce ku hau jirgin ruwan idan kuna son yayi tafiya sai ku ce bismillahi da an ce bismillah shi jirgin ruwan an yi programming ɗinsa da zuciyar annabi nuhu idan annabi nuhu ya ce bismillah amma a zuciyarsa nufinsa shine jirgin ya tafi to shi jirgin ya san bismillah a nan ta tafiya ce kawai sai ya kama tafiya idan jirgin yana tafiya annabi nuhu yana so ya yi kwana ko ya tsaya to abinda kawai zai ce bismillah idan bismillah a zuciyarsa da niyyar a tsaya ce kawai sai jirgin ya tsaya wannan shine karshen technology Allah ya kawo kimiyya da fasaha da dan adam da zai taba iya ta ba a duniya yanzu ku kalli mu idan so muke mu kunna a switch daidai akwai off akwai on idan ka kunna on kana nufin yayi off ba zai ba idan ka kunna off kana nufin yayi on ba zai ba saboda of daban on daban amma shi ku Allah madaukakin sarki da kalma daya zai yi abu kuma yayi kishiyarsa bismillah majriha wa mursaha ay wa bismillah mursaha inna rabbi laghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne kuma mai jin kai to wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam da yace ونصرناه من القوم bi كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين تيتم وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا Allah ce wa Dawuda wa Sulaiman ai wa zukur Dawuda wa Sulaiman ko uzkur fil kitabi Dawuda wa Sulaiman to ga ya musu kuma labarin annabi Dawud da kuma ɗansa annabi Sulaiman su ma ga musu a cikin alkur'ani domin a cikin labaran akwai darussa akwai abubuwa na izina da mai hankali da rabo zai ɗauka annabi Dawud annabin Allah ne amma kuma mai sana'a abinda wannan yake nunawa kuma ba basaraki abinda wannan yake nunawa dan kana wata hidimar addini to kar ka manta da kuma yadda zaka gina rayuwarka malamin addini ne kai to ya zama kuma kana da wata sana'a da zaka rinka rufe mutuncin kanka kuma kana ɗaukar dawainiyar a iyalinka domin hidimar addini kar ta shagaltar da kai ga buran kula da haƙƙin iyali da buran abin da kai ma kake bukata na rayuwa na yau da kullum to sannan haka idan ma wani kai mai hidimar al'umma ne kamar basara ke to lallai dai ya zama kana da abin yi lallai dai ya zama kana da sana'a bahaushe ce ana bikin duniya ake na kiyama Allah kuma ya ce wa tun fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad duniya? to sannan Allah subhanahu wata'ala cikin ta goma shin da yawa annabi dawo ya sanya ɗansa Sulaiman ya gaje shi shi ma Allah ya masa annabta kuma shi ma ya an ba shi mulki shine Allah ya ce wa warisa Sulaiman Dawud annabi Sulaiman ya gaji babansa Dawud anan ba gadan kuɗi ake nufi ba domin su annaba ba a musu gado na kuɗi a a gadan annabta da gadan ilimi wa qala ya ayyuhan nasu kullimna man tatayyara wa utina min kulli shay'in hadha lahu al-fadlul mubin domin malamai suka ce idan da gadon kuɗi ne to ai Suleimanu ba shi ne kaɗai ɗan annabi Dawud ba in gadon kuɗi ne duk sauran 'ya'yan ma za su gada ya'yan annabi Sulaiman goma sha annabi Dawud goma sha bakwai ne a wani kaulin sha takwas amma duk cikin su ba wanda ya zama annabi sai Sulaiman da aka gado abin da ake nufi a nan gadan ilimi da gadan annabta abin da wannan yake nufi zai iya yi wacce haifi ɗaya guda biyar guda shida guda goma amma sai Allah ya fidda wani zakka a cikinsu shi ne zai zama ta shi zai gaji kyawawan halayenki shi zai gaji duk wani abu da kike da shi kamar ke idan ke ma wata mai ilimi ce shi ma ya zo ya zama fitaccen mai ilimi idan ke ma mai haƙuri ce ya zama shi kaɗai ya ɗauki haƙurin ki sauran duk ba su da haƙuri irin naki to Allah yana iya yin haka a kisar annabi Sulaiman Allah ya nuna haka da mahaifinsa annabi Dawud to sannan annabi Sulaiman ya gaji hikimomi na mahaifinsa ta fuskar gudanar da mulki bal ma Allah subhanahu wata'ala yayi masa wasu baye-baye wanda ma mahaifin baye da su to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce idh yahkumani fil harthi ba wa mutanen ka labari lokacin da Annabi Sulaiman da mahaifinsa Dawud suke yin hukunci game da rigimar manoma da makiyaya ashe rigimar manoma da makiyaya tuntun talatala asali ta samu kuma har Allah ya nade kasa ba za a daina ta ba ubangiji yace iz nafashat fihi ganamul qaumi lokacin da tumakan waɗansu mutane suka fada gonar waɗansu mutane to ne abdullahi Ɗan masud da ce kana zalikar harku? karaman kada na kad nabatat anaqidu gonar ta ilimi ce kuma ya yi ɗaya 'ya'yansa sun cika sosai abdullahi Ɗan abu da ce kalmar nafashat ana nufin suka shiga da daddare domin a larabci idan aka ce na nafashal ganamu tumakai ko awakai sun yi barna ana nufin da daddare an gane ko to shine suka ce idan kuma da rana ne to ba a faɗar na fashu sai dai a ce annahalu ko alhamalu e eh, hamalan ra'ayu ko abin nan hamalan arwa'a wannan shi kuma yana nufin barna ta rana kenan abdullahi dan masu ya ce karamun kada ambatat anaqiduhu fa afsadatu inibi ne wanda ya riga yayi yaya amma suka shiga cikin gonar da daddare lokacin masu gonar ba sa nan suka lalata musu kala yace faqada dawud bil ganami li sahibil karami to anan shi annabi dawud da yazo zai yi hukunci sai yace to tunda kun bata musu gonarsu to yanzu a yi musanye ku ku karɓi gonar kun zama yanzu ku ne manoma su kuma ku ba su tumakan sun zama su ne makiyaya kun fata musu dukiyarsu an karɓi taku an ba su kuma dindindin sai wannan hukuncin to ne fakala sulaiman sai ɗansa sa ya yace ghairu haza ya nabi ba? ina ma ba haka kai ba ya annabin Allah ƙala sai mahaifin ce da ɗan sulaiman kenan wa ma ka to me kake ganin za a yi ƙala sai yace tadfa'ul karama ila sahibil ganami a ɗauki gonar inibin a ba masu kiwon makiyayan su je su raine ta su gyara ta su dawo da ita kamar yadda take fa ya ƙomo alaiha hatta ta'uda kama kana su ci gaba da kula da ita har sai ta dawo kamar yadda take wata da fa'ul ganama ila sahibin karami su kuma tumakan sai a ba su masu gonar inibin fa yusibu minha su ci gaba da muwarar tumakan suna shan nonon su kuma suna kula da su kuma suna sa su su musu wasu ayyukan hatta idza kanal al-karamu kama kana sai in inibin ya dawo kamar yadda yake to da al-karama ila sahibi wa da al-ganama ila sahibi ya to sai a dawo ai musanya kowa ya karbi nasa to shi annabi sulaiman ya ce shi inda ne haka zai amma shi mahaifin da ya kawai a kwace tumakan a ba makiyaya a ba manoma ko kuma gonar a ba makiyaya kuma shi kenan dindindin to shine Allah yake fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaimana abin da yafi daidai wanda yafi na mahaifinsa to shine sai ka koma baya sai Allah yake wa kunna li hukumihim shahidin domin hukuncin a gaban gidan mu suka duk muna kallon su abinda wannan yake nunawa duk abin da kake Allah yana kallon ka to sannan babban darasi da zamu sake dauka anan shine mahaifi yakan iya yin kuskure ɗaya masa gyara to in kai mahaifi ne waye ke in kai ba daidai ba ko ke mahaifiya ce waye ya sai kika ba daidai ba in kike ta miki nasiha ko ta gyara miki kake ki karba annabawa kansu idan suka yi ba daidai ba ta fuskar san adantaka ‘ya'yansu sukan ba su shawara kuma sukan karɓa daman su annabawa su neman shawara ne Allah ya ce wa shawirhum fil amri ka rinka neman shawarar mutane wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun duk abin da za su yi suna yin shawara ubangiji ya ce wa kullum ataina hukman wa ilman kowanne daga cikin annabi dawud da ɗansa suleiman mun ba su hukunci kuma mun ba su ilimi an gane ko akwai ruwayoyi da yawa da malaman tafsiri suke kawowa dangane da fahimtar da annabi suleiman da allah ya yi a wasu hukunce-hukuncen ma ba wannan ba to amma lokaci ba zai ba mu damar mu kawo su ba a ƙarshe dai al'imam ibn kasir ya ce ammal biya wa alaihimun a fa kulluhum ma'asumun na min Allah annabawa ma'asumai ne duk abin da suka yi Allah yana karfafa gwiwarsu sai ce wa min mimma la khilafa fihi bainal ulama al muhaqqiqin min as-salaf wal khalaf wannan abu ne wanda babu sabani tsakanin malamai magabata da kuma waɗanda za su biyo baya da haka abin da aya ta nuna zahiri kan cewa annabi Dawud nan. ya yi abin da na ɗansa sulaimana ya fi nasa wannan shine abin da ake kira da suna khilaful aula ma'ana abu ne guda biyu wannan yana da kyau amma wannan ya fi kyau to idan annabi yayi mai kyau wani lokaci Allah yakan gyara masa ya ce a'a da wancan kai da haka anan annabi Dawud ba wai kuskure ne ba amma abin da yafi dacewa a yi shine hukuncin da ɗansa Sulaiman ya yi to shine Allah subhanahu wataala ya ce kowannen su abin da yayi daidai ne wa kullan atayna hukman wa ilman domin kowanne mun bashi hukunci annabta kenan wa ilman kuma mun sanar da shi ilimi amma nafsu dan Sulaiman da yafi wannan yana nuna wani lokaci da yakan fi uba amma ba ko da yaushe ba wani lokaci ka sai fi ka hangen nesa wani lokaci ka sai fi ka haƙuri wani lokaci ka sai fi wasu abubuwa na rayuwa wannan ba sabon abu bane ba wa kullum Atina hukman wa ilma ubangiji ya ce wa nama a dawud Jibala. kuma mun hore wa annabi dawud duwatsu abinda ake nufi da an hore masa duwatsu shine idan yana magana duwatsu ma suna maimaita maganarsa saboda daɗin muryar da Allah ya bashi bahaushe idan ya ce kaiwa na kamar dutse yana nufin maraci gama shi kuma annabi dawud in yi magana duwatsu suna ji yana daga cin mu'jizarsa kuma wannan ya nuna kenan cewa duwatsu ba sa ji ba gaskiya ba ne ba sai dai idan sun ji ba magana kowa suke amsawa ba sai wanda Allah ya yarda su amsa kai wani lokaci ko ka sun magana sun ji sun amsa kai kuma ba dole ka ji ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace ni na san wani dutse a Makka tun ba a aiko ni na zama annabi ba in na zo wucewa ya neman sallama yana gaishe ni to amma shi manzo Allah kaga yana ci to amma kai ko da dutsen zai maka magana ba za ka ji ba to su annabawa fa in duwatsu suka yi maka magana suna ji shi ne malamai suka ce abinda ake nufi da an zuwa duwatsu ga annabi dawud idan dawud yana karatun littafinsa na zabura yana da daɗin murya to duwatsu sukan kasa kunne su saurara kuma in ya gama sai su rinka shine Allah madaukakin sarki yace ya jibalu wa laqad atayna dawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu was-sayr to haka tsuntsaye idan annabi dawud yana karatu saboda dadin murya tsuntsun ya zo wucewa ta sama baya iya wucewa sai tsaya yana ji shine ya jibalu awbi ma'ahu was-sayr mun ce duwatsu ku bi shi ma'ana ku rinka rera karatu tare da shi was da kuma tsuntsaye to shi shine wasakkarna ma a Dawud al-jibala yusabbihuna wa tsayi mun hore wa annabi Dawud duwatsu suna yin tasbihi tare da shi wa tsayra haka nan mun hore masu tsuntsaye su ma suna yin tasbihi tare da shi lallai ce wa kunna fa'ilina lalle mu masu aikatawa ne to lokaci ya ja amma bari mu karanta wannan aya ta karshe sai mu tashi wani Sulaimana sai ce wa Allah wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min بأسكم فهل أنتم شاكرون الله وعلمناه من سند شيء النبي داود صنعة لبوس أي صناعة لبوس إيرا تلكنياكي إيرا غرقوا إيرا ولفانو إيرا بولفرو duk wani abu da zai kare ɗan adam daga wata cutarwa na dangin kayan yaƙi in aka nufo shi da shi to annabi dawud yana ƙera shi domin daman shi makeri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana haddadan ya kasance makeri wa kana ya'kulu min amali yadihi kuma idan yayi sana'a da abin da ya sana'anta ya siyar yake cin abinci to shine wa allamnahu sana'ata labusin litusinakum min ba'dikum kuma wannan kira yana yin ta ne da da karfe malamai suka ce kafin ai masa annabta idan yana kira shi ma yana amfani ne da ziga-zigi wajen narka karfe a wuta kamar yadda sauran makera suke yi amma da Allah ya mai da shi annabi to sai Allah ya sauƙaƙa masa sana'arsa sai ya bashi mu'jiza yanzu annabi dawo idan ya dauki karfe komin karfin karfan ba sai ya sa shi a wuta ba kawai in yi haka zai lankasa shi sai ya nade shi ya duk abin da yake so da shi hmm. shine Allah ya ce wa alanna lahul hadida wa aqalna lahu aynal qitr mun tankwara masa karfe mun lausasa masa shi yadda za ki lankwasa zare to shi kuma haka zai lankwasa karfe ko yadda za ki dama fulawa in kina so ki cincin to shi kuma haka yake lankwasa karfe ya narka shi ya murɗa shi abin da yake so da shi sannan wa asalna lahu ainul kitri mun ba shi ruwan dalma dalma da ya taba ta sai ta narke duk inda yake so ya ɗiga ta sai ya diga baya shan wahala to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa annallahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'dikum kuma mun yi haka ne dan ya rinka kira muku silke silken ya rinka tsare ku daga cutarwar junan ku fa hal antum shakiruna shin yanzu ku ba za ku gode mana ba